إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa cikin wannan tafsiri namu na 15 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wanda kuma shine daidai da 20 ko 20 ga watan 5 da daidai kenan 20 ga watan biyar miladiya ta shekara ta 2019 a cikin tafsirinmu na wannan jami'a ta kimiyya da fasaha da garin wudil a jihar kano Najeriya, za mu amsa tambayar da ta zo insha Allah ta'ala sa'annan mu shiga cikin tafsirin mu kafin zo al'umma wannan ya rubuta tambayarsa da larabci ɗaya kuma da turanci ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah طول الله من عمرك وبارك الله علما وفهما سؤال كيف أوتر في رمضان هل يجوز لي أن أصلي الوتر في آخر الليل كما ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أو أصليه خلف الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla yana cewa ya halatta yi ya kamata yi wutiri a cikin sallarsa ta asham da zai yi a cikin dare idan ya bi liman ya yi sallah tare da shi zai yi wutiri ne a wani lokacin koko zai bar wutirin sai zama daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku sanya wujirin ku zama shine sallar ku ta karshe a dare duba da kuma hadisin da yasa yake tambaya cewa yayi wutirin sa a farkon sallah a tare da liman saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallah tare da liman har ya gama sannan ya juya ya tafi to za a rubuta mai larattan mutar ya azumci daransa ne ga baki yansa. kasancewar to ban sani bai yana jin hausa ko ba jin hausa zan baka amsa ne da hausa saboda agalabin mutane da suke kasancewar kai bi liman sallah don kai wutiri tare da liman wannan bai hana ka ka iya tashi kuma da darke sallah an bayyana ba laifi bane don kai bi liman sallah kun gama wutiri sa'annan kaga kana da sha'awar tashi da darke sallah ba laifi ka sake tashi ke sallar karfe abinda kawai ba za ka ba ne ba za ka sake wuzuri a ƙasan da nan Allah san fahimta sannan wanda hadisi da ka kawo <clears throat> abinda yake nufi shi ne idan mutum ya tashi yana sallah da dare to ya sanya ƙarshen sallarsa ta dare shi ne wutar mun fahimta ka sanya ƙarshen ka a darenka wutarinka amma wannan ba kuma ya hana ka yin sallar wutiri tun a farkon dare ba saboda dukkan wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida a kansu ya zo hadisin abu huraira ruwayar imam al-bukhari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ausani khalili yace badariina masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu wasiti da cewa kada in kwanta fati na wuce wa Allah alqura qabla an autira kada in yi bacci in kwanta kan gado face na yi sallar wuce kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wuturi ne kafin yaushe kafin ya kwanta da haka wannan hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahihi ne kaga ba zai ci karo da wannan hadisin naka hadisin da kawo shi ma sahihi ne cewa wanda ya tashi a ƙarshen dare yake sallarsa ma'ana wanda ba zai iya tashi ba in ya kwanta ba zai tashi yana bukatar kiyamun lele safin farkon dare in ya je kwanta shi ke da shi ne yake da wannan hadisun da muka kawo yanzu yana iya wutarinsa a farkon dare amma kai da za ka iya tashi a cikin dare ka ci gaba da ibada to wannan za ka iya ci gaba da a mai yake da suna sallar ka da dare in yasu sai zama wutarinka shi ne a raka a ƙarshe mun fahimta ta gaba cin karo a tsakanin wannan hadisan gaba kidansu كذلك نعم كذلك hadisin da ka kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sanya kai sallah a bayan liman in kai sallah bayan liman ya kasance sallar ka zaka zuwa karshe kana da me kana iya wutiri a tare da liman wannan ba laifi bane har ka gama sallar ka kuma yi sallama tare da liman ka tafi gida kuma ka je ka ci gaba da ibadarka bismillah ma zama kana lafiya karbi lasibika ya gida ya mutanen gida alhamdulillah an ba mu labarin zuwanka yanzu cewa allah ya sa kana da sha'awa ka shiga musulunci haka ne da kai musulmi ba ka taɓa musulunci a da iyayenka musulmi ba iyayenka ba ba musulmi ba amma kai ba haushe ne za a yi dole mai da kai ba haushe ne tun da ka ce ba haushe ka gaba kani ke nima hul akwai wanda ya tilasta ma shiga addini musulunci wanda biyu musulunci ne suka burge ka ko kuma menene to shi addini musulunci sauƙi gare shi kana ji baya da wahala kalma ɗaya ake faɗa ka zama kamar mu abinda zan faɗa kana wani addini ne kafin wani ko kuma maguzancin ka fage maguzanci ka fage to alhamdulillah tunda baka wani addini ka ga yanzu kawai asalin ka dawo musulmi ne kawai matsala aka samu amma yanzu ka karbi kalmar shahada ka zama cikakken musulmin ka abinda zan faɗa sai ka maimaita ka ce ashhadu Allah ilaha illallah إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شكرا كما مسلم abinda kace ni na shaida cewa ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma na shaida lalle annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ka yarda wannan to Allah ya wajabta maka yanzu yin sallah guda biyar za ka yi sallar asuba raka a biyu ka yi sallar la'asar a azar raka a hudu ka yi sallar la'asar raka a hudu ka yi magariba raka a hudu ka isha'i raka a biyu a raka uku magariba isha'i kuma raka a hudu sannan yanzu tun da ka musulunta ba za ka ci abinci ba yanzu har zuwa faɗuwa rana ba za ka ci abinci ba lokacin da za mu ci abinci mai buɗe baki kai ma sai ka ci abinci a lokacin gobe za ka tashi kuma da azumi har mu kammala waɗanda muka yi sha biyar ba da kai ba wani Allah bai azaba ka su ba za ka rama su ba amma daga yanzu da ka karɓi kalmar shahada za ka riƙe bakinka har mu kammala azumi tare ka bayanta to ka an yi wanka yanzu ko to yanzu za ka yi sallah kafin tun da rana ba ta faɗi ba akwai la'asar a kanka su ma da mustapha su koya maka ka iya fatiya ba ka iya fatiya ba to za su koya ba fatiya yanzu sai ka yi sallah ta la'asar raka hudu za su nuna ma yadda za ka yi shi kenan da ka zama ɗan sunanka da an ce sunanka rabi'u ko muhammadu rabi'u to kana son ka riƙe wannan sunan ko a canza ma wani wannan sunan ya fi dacewa ne da kai muhammad rabi'u ai sunan musulmai ne sunan ne muhammadu ke sallallahu alaihi wasallam to sunanka muhammadu rabi'u za mu ga kuma yiwuwar insha Allah ta'ala a cikin ramadan mu tafi da kwamitin da'awa wajen iyayenka su ma in Allah ya Allah taimake musu karɓi musulunci insha Allah Allah taimake musu karɓa su ma Allah maka albarka Allah sanya mara yi waka albarka Allah kuma ya taimake ka kare mata ba ka yawuri ba to za mu maka wuri ma insha Allah ta'ala za mu ba wuri in kana zuwa can garin ku sai a maka in ma anan kake so sai a maka duka insha Allah Allah ma albarka Allah ya karfafe ka Allah tabbatar da kai akan musulunci Allah ma albarka sai ku je yanzu a koya mai da zai sallah ku koya mai fatiha ko da a bayyana ce bayyana yi saboda ya samu ya sallar asar yanzu Allah ce maka maka maka nasa Allah ya karfafa muna su a cikin musulunci kuma Allah ce muke maka barki da to mai tambaya ta biyu ya rubuto ta shi ba da turanci ya da they are students who graduated three days back in this uh, in the process of signing out one of the student girlfriend put her hand on his chest and wrote something on his clothes at the process the guy released the sperm in him what is the status of this fasting of that day chef is he going to repeat the fasting of that particular day or he has to do kafara since it is intentional wannan abin da yake cewa ɗalibai sun gama makaranta kwana uku da suka gabata mu ne nan jami'a ke to akwai shekantaka da suke ce masalin out yaro ya sanya farar jesi a jiya farar jesi da jikoshet sai ba abokansa maka suna rubuta mai Sani a watan sun rantsar da shi ya gama makaranta ku kuma malamai ba ku ba shi certificate ba dakta ba ku ba certificate ba ma ɗalibai wani sun ce ya gama to a cikin wani rubutun da ake mai sai kawarsa tun da ya ce girlfriend kawarsa sai ta yi mai rubutu a kirjinsa tana cikin mai rubutu sai eh, in zalin mani da azumi kuma yaya matsayin azumin sai kaga zunubi kan zunubi ke ba zan gaya ma matsayin azumin kan tun da ka ce intentionally da gangan kai ba zan gaya ba matsayin azumin ka ba in ka je lahira za ka ma Allah ya tun da ne ka san da gangan kai ba da kuskure ka je ka ba mace biro ta yi ma rubutu a jiki su ma matan an ci ana musu rubutu a jikinsu ko wannan mummunar tarbiyya ce wanda bai kamata a ga musulmi yana yin Allah Allah samu fahimta Allah ka shirin da mu ka gyara mana tarbiyyar al'umma mu gaba kida jiya mun kwana A aya ta nawa muka kwana jiya a kan aya ta 62 ko bismillah malamu za mu tashi akan aya ta 63 insha Allah ta'ala ko kuma mu dawo 62 ne? saboda suna da alaka da ayar da take gabanta sai mu ci gaba insha Allah ta'ala bismillah نعم yi wa fitiyani ba a ba nan ba su tun da uku ba ni ne kuskure a shi kenan ya eh, haka a da nawa kenan da hudu ba da uku sittin da hudu? Eh, sittin da uku za a tashi a da takwas za ka da takwas ne ko? na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال يا بني لا مَعْقُوبًا ta'ala ce muna annabi yusuf alaihi salatu wasa annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya tara yayansa yayin da suka matsa mai cewa sarki ko kuma azizi misir ya nemi dole sai sun zo da dan uwansu sannan za a ci gaba da ba su alkama da kuma abinci saboda abinci ya yanke a garin su yanzu dole ta sa sun bar sham ƙasar falasɗin sun dawo a sun shigo kasar misira don su samu abinci da za su je su gaba da cikin yankuwansu to annabi yaqub alaihissalatu salam ya'yansa sun ce ya haɗa su da ɗansa binyamin kamar yanda sariya aziz misri ne ya ce a'a ba zan ba ku shi ba sai ku riƙa mun alƙawari da ni da kuma ya alƙawari tsakaninmu da allah cewa za ku kiyaye shi sai idan al'amari ya gagara ma'ana sai in an fi ƙarfinku ko kuma ba za ku iya ba kun iya yadda za ku yi amma al'amarin ya ci tara to idan haka ne faru to ni kuma na yi dogara ga Allah ga Allah kuma kamata a ce kowa ya dogara to shi ne annabi yaqub alayhi salatu sai ya gaya musu cewa in kuka je wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون annabi yaqub alayhi salatu wasalam ya ga mutayansa cewa in eh, kuka je misra kada ku shiga garin misra kofa ɗaya, kowa ya shiga kofa daban-daban ba dan komai ba sai dai yana ƙoƙarin ya kauda su daga mai kambin ido wanda zai iya cutar da su idan ya gansu su gansu usba jama'a guda a tare ce duk wannan 'ya'yan mutum ɗaya ne to yana jin tausayin 'ya'yansa da kada wani ya je halakar da su da kamar idanunsa da haka annabi yaqub alaihi salatu salam ya gaya musu wannan ba dan yana da iko ya hana kaddar Allah ta faɗa musu ba amma ya yi musu haka ne dan ya zama cewa tausayin uba ga 'ya'yansa. tausayin wanda ake kula da shi ƙarƙashin mai kula da shi haƙƙin wanda ake kula da shi a karkashin mai kula da shi wajibi ne ka kula da duk abin da cutar ɗanka ta kawo da shi gare shi ɗanka in yana wasa da abu mai tsini ko mai kaifi wani zai iya bayuwa zuwa ga halakarsa to ka yi ƙoƙarin hana shi amfani da wani abu kar ka ga yaro yana amfani da wani abu iyali ko kuma wanda ke ƙarƙashin kulawarka ko ba yaro bane ko babban ne kana shugaba ga wani a ƙarƙashin ka amma idan ka kyale shi da abin da ke ma'amala da shi ko kuma abin da ke ƙoƙarin kai kansa zuwa gare shi zai halaka to kada ka yadda ka bar rayuwarsa salwanta saboda amana ce ta Allah subhanahu wataala a hannunka to annabi yaqub alayhi salatu wasalam ya ga yayansa ku shiga ta kofofi daban-daban kar a samu wani abu ya halakar da ku ko ta hanyar kambar idanu ko kuma a samu wani dai abin da zai iya tasgaro gare ku ya iya halakar da ku sai zama cewa yi hasarar ya'yansa gabaki daya shi ne ce musu inil hukmu illa lil amma ughni ankum min Allah shay ba zai iya hana wani abu na kaddara Allah ya faru gare ku ilil hukum illa lillah kaddara ga Allah take da abin da ya kaddara faruwa zai yi amma bai hana ka kuma riko da sababi ba an fahimta kai riko da sababin da zaka iya kubuta daga dukkan wata halaka ko wata fitina da za ta iya tinkara ka ba laifi bane kai riko da sababi al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ba wai laifi bane ka rike makami a tare da kai domin kariyar kanka ba amma laifi ne ka rike makami don ka halakar da mutane amma don ka ba makan kariya wanda ba laifi bane Allah samu bayanta to ne sai ya ce wasu alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara ga Allah na mai da al'amari na wa alaihi wakali lil mutawakkilun kuma ga Allah ya kamata duk wani mai tawakkali mai da al'amarinsa in kana dogara ga Allah ya isar maka in ka dogara ga wani wanda ba Allah ba ba zai iya kubutar da kai daga wani abin da Allah ya kaddarta maka an fahimta ko da ka dogara ga Allah din Allah na iya jarabta ka da wani abu ya same ka ko Allah ya jarabce ka da wani abu wanda baka yi tsammanin sa duk wannan mai sauki ne a wajen Allah subhanahu wataala to musulmi abin da ya kamata gare shi ne ya tawakkal ya dogara ga Allah to wasu malamai nan suka ce annabi yaqub alaihi salatu wasalam ya gaya musu haka ne saboda yana tsoron abin da same su tabari ya kore mai tawakkali sai malabi suka ce don me za a kore mai na ya kuma tawakkali bayan gashi a ƙarshen ayar yana cewa alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara kuma dogararsa ga Allah shi yasa ya ta guri lokacin dan sai mata ya ce fasabarin jami'i haƙuri zan yi mai kyau zan mai da na ga Allah ba zan kai ƙara Allah ga kowa ba to wannan haƙuri da yake yi za ka ce annabi su annabi a kuma bayar tawakali tsawon shekara arba'in magana abu bin abbas in kada kuma maganar alhassan albasari shekara tamanin tsakanin ba wannan maganar da annabi kuma yake yanzu da bata ɗansa kusan shekara tamanin a hassan albasari da haka ba za ka jingina ba annabi kuma rashin tawakali ba don ya yi tawakali kuma an ga tawakalin nasa Allah karatar da mu to shi ne da suka zo shiga garin misira shi ne ce walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay illa hajatun fi nafsi yaquba qadaha wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakin akthar an-nas la ya'lamun annabi yaqub alayhi salatu wasalam ya ce ma yayin sai kun je ga inda za ku shiga to ne Allah ta'ala ke riya maka walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum yayin da suka shiga wannan gari ta hanyar da baban sai ce su shiga ma'ana ku shiga ta hanyoyi daban-daban kar ku shiga hanya ɗaya shi ne allah ta'ala ce ma kana yi guni anu min allahi min shi bai kasance zai iya hana wani abin da allah ya kaddata musu sami su ko zai iya amma dai ya riko da sababi ya riko da sababi cewa su kauce mai idanun mutane ni'ima ba kowace ni'ima allah ta'ala zai ma za ka dinga nuna mutane domin duk wanda Allah ya mai nema to akwai hasada bayan wannan nema fa kullu zu ni'matin mahsud duk mai nema ya tare hasada bayan sa kamar yadda muka faɗa hadisi tun farkon karatun Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku boye cin nasarar da ci gaban ku a rayuwa ta hanyar sirri ku dinga samun nasara a wajen rayuwarku da ɓoye sirri za ka sai mota ba ka da bukatar sai ka gaya babu jinta zan je sai mota ka bari sai ka siya saboda zai iya yi ma hasada kuma ta kama ka kudin su lalace ko a sace ko kuma da kanka baka je ka fasa sai mota to duk abin da za ka yi ka bari sai ka yi sai ka bari labari amma ka ga baki to gobe suna da illa karka dinga bari labarin komai ka bari sai ya auku sai ya faru sai ka ci to ga labari zan baku ina gayyatar ku zo ku ga gidan na gina. kage gidan ni'ima ko kuma wani salamu alaikum ga mota nasiya a yi addu'a ubangiji Allah sanya mata albarka ba kowace ni'ima ba da za ka bari ko bude yana cewa kai ta yi kyau a kambun ido da kambun baka da muke magana jiya in ka ga mutum yana magana yana abinka ya kyau ka ce ka ce kul masha Allah ka ce masha Allah ko ka sanya mai albarka amma ba aka ce ya kyau ya kyau sai ya je ya lalace saboda shi ya da kambun baka ko ya da kambun inda bai sani to maganin wannan shine kamar da muka bada ji a hadisi in ka ga mutum ya ma wani kambun baka kuma an san waye mai to a sa shi ya wanke hannunsa sai a ji a zuba maruwa shine maganin kambun baka kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani wani sahabi ya fadan uwan sahabi yayin da ya ce kaiwa da cikin kai kyau kawai sai fada shi lafiya ba fa yi ba ba yaban sai amma sai ya tashi ne rashin lafiya to sai ya wanke wani bangare na jikinsa sai a zuba ma wancan to shine Allah ta'ala ce muna ba annabi yakub bai sai hana wata ƙaddar Allah ta same su ba illa hajatin fi nafsi yaquba qabaha kawai wani abu ne a cikin ransa na cewa yana neman Allah ya tsare waɗannan zira'a tashi daga sharrin da zai iya samu su a ko'ina ne tsawon ko na kambun ido din ko na kambun baka ko ma ne da same su annabi yaqub ya yi riko da sababi a wajen Allah subhanahu wataala shi ne ce wa ina hula zuwa ilimin lima allamnahu walakin aksar nasi la ya alamuna annabi yaqub alayhi salatu Salam ya kasance mai aiki da ilimin da muka bashi sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa sanin haka fassara ta farko gina fassara ta biyu wa innahu yazu ilmi annabi yaqub ya kasance ma'aboci ilimi mimma allamnahu daga abin da muka sanar da shi walakin aksar nasu la ya'lamu sai da yawa daga cikin mutane ba san ilimin da annabi yaqub yake da shi ba a fassara ta uku wa innahu lazu ilmin mimma allamnahu annabi yaqub yana da ilimi daga cikin abin da muka sanar da shi shi yasa wa'ayi muka mai ya ce ma 'ya'yansa sarrabu kada su shiga ta ƙoba ɗaya walakin aksar nasu la alamu sai dai mutane ba san da yawa ba san hikimar da sa annabi yaqub ya mai 'ya'yansa haka kun fahimta babu cin karo tsakanin wannan fasara ɗin sai dai ƙarin fito da ma'ana da ƙarin bayani an gane to yayin da suka zo cikin garin misra an yi masa sharaɗi cewa ba za a ƙara ba su awo ba har sai sun zo da ɗan uwansu daga babansu tunda sun bar labari cewa su goma sha biyu ne a wajen babansu ɗaya ya ɓata ɗaya na gida ga mu goma su annabi yusuf ya gane su su gane shi ba yanzu kaga ma dakhalu alai arafahum wa hum lahum wa hum lahum munkirun shi ya san su goma su gane shi to shi ne Allah ta'ala ce mana walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu يعملون النبي yusuf عليه الصلاه والسلام da yan uwansa guda goma suka zo da su goma suke zuwa yanzu ba su sha da suna zuwa sai suka fito ya aziz musu. ya mai girma minista ga ɗan wannan mun zo da shi ga yana da haka yanzu kenan za mu samu abu to annabi yusuf ya gaya musu abu biyu lokacin da su tafi wajen babansu ya ce musu idan ba ku zo mini da uwanku ba fa'ilim ta tuni bihi fala na lakun wala taqrabu ba ku da abinci ba za a ba ku awo kuma ba zan ba ku masauki ba ba shi ne abin da ya gaya musu ba to yanzu tun da sun zo da uwansu kaga sun cika sharaɗin mai awu sa'an kuma sun cika sharaɗin masauki to ne annabi yusuf alaihi salam kamar da malamai suka fara fasara guda biyu sai ya cikin kowa a je a kai kowa daki biyu ma'ana kowane daki a kai mutum biyu kowane daki a kai mutum biyu haka nake son ga wannan ba ginawa sun zauna annabi yusuf alaihissalatu ya ba da wani umarni cewa kowa su zauna su biyu a wata ruwaya sai aka ce annabi zai ya ce kowa ya kama dan uwansa kowa ya kama dan uwansa kar ku manta shida daga cikinsu uwa ɗaya uwa ne suke biyu wasu ɗaya ubansu ɗaya biyu ma wasu ɗaya ubansu ɗaya saura nawa yanzu ɗaya shi ne suke kawai yan uba bai ɗan uwa cikinsu kun fahimta to shi ne annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai ce to kowa ya kama dan uwansa to wannan ya kama dan uwansa wannan ya kama dan uwansa na dakin su kaga za a bar mutum nawa daya wanda bai da dan uwa cikin su kowa ya kama wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya annabi yusuf yana ganin an bar binyamin sai ce masha Allah abin nema ya samu shi ne annabi yusuf da kai kai ba kai dan ne sai ce bani dan uwa sai to ni zan kwana da ku bar min wannan dan na ku ni zan kwana shi a kan gado na zai kwanta yanzu kaka dai kowa kwanta wa dan uwansa to annabi yusuf alaihi salatu salam dare na yi kowa ya tafi daki dan uwansa sai ta da binyamin sai ce masa Allah ta lace walamma dakhalu ala yusufa awa a kawo. suna shiga wajen annabi yusuf sai allah ya gutsere ma kisar mai bako a ce kowa a janar shi sai allah ce ma kawai sai ya jawo dan uwansa ya rungumi dan uwansa suka koma ɗaki da kaga yana na abin da za a kaddara me za a kaddara kowa ya tafi daki ya bar wannan shi ya yasa tafi har yanzu ne yan ubancin nan nan shekara 40 ko shekara 80 ba a daina ba Allah ka shirya da mu shi yasa nace muku duk wanda ya aure a cikin ku kuma ya san yana son ya ƙara aure to kada ya bari ya dade bi ƙara kada ya bari yayin sa san manya sai ne aure ta mata kuma ta ƙana yara za a wa Allah su a gida Allah wani kaga ya je ya bari uwar ta girma yayansa sun balaga sun zama balangu Sani ya karo wasu za su akwai mutumin da aka ban labarinsa da ya tashi kara aure sai auro sa'ar babban yarsa classmate inda ce a makanta sai karatu komai nasu ɗan sai aure ta da ta zai ta ce ma'uwar kyalle ta ba kishe ki bace kishe ta ce haka ne kuma haka kishe ta ce sai da bar ku. da ta sa ta yi kamar ta koye ta uban yana sai da zai yi sun tukai kai ma ta je kawo yarinya karma sa da yayanka da kawo uwar uwarsu ba su yare ta da uwarsu za ta yi yanzu ba da su ba to amma kana babba kawo karama kuma yayanka sun girma irin yayan zamani ba laifi wani wani zai yi aure kuma zuwa lafiya saboda ya fi karfi yayansa suna jin maganarsa amma wani ba yayan sun fi ƙarfinsa idan neman zaman lafiya sai ka yi abin da ya dace karka yi abin da zai kama fitina wannan fara'i ne da fahimta ta ce ba ya ƙorani ba ce in kaga za ka yi murzu da kai da yayanka da matar ka bismillah wannan ra'ayinka ne ma ba mai tube kaka ra'ayinka to Allah ya ce mana awa ilaihi akahu sai ya jawo dan uwansa suna cikin dare sai ya ce masa in inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya ce tashi ni dan uwanka ne imamu sa'id ce kaga bai ce mai ni ne yusuf sai ce ni dan uwanka ne dan ya nuna mai yan uwantaka ta gaskiya ne amma fala isbi ma kanu ya'malun kada ka damu duk abin da ka zai faru wata da hankalinka duk abin da za su yi maka karka damu ta yi shuru ni dan wanka ne kuma ka ɓoye duk abin da zai faru tsakanin da karka da gaya musu akwai abin da nake so in yi wanda ba zai bayu ba in yi wannan abin ba sai ta wannan hanyar an bayanta za ka yi mamakin har yanzu kuma annabi yusuf ya yi neman annabi yaƙub shi kuma annabi yaƙub gacin ya makance dalilin annabi yusuf shi kuma gashin zai ya girma har ya zan babban mutum amma bai je ne yin babansa sai ga kama ya yabi zargi ko shi annabin Allah ne bayanin irin ka bane karka yi koyi da annabi su ba nan saboda shi annabi Allah ne baya komai sai da wahayi kai kuma ba ka tafi Lagos ka ki dawowa shekara 30 ya kamata mai kamata ka tafi makka wai ba za ka dawo ba kai ta karin ka dawo ka ga yan uwanka ka dawo ka yi zumunci su suna da kudin zuwa maka ne kai kudin ku can zai kawo kana sai ka dawo to annabi yusuf ya ce ma dan uwansa karka damu ni ne dan uwanka yusuf ka kwantar da hankalinka da haka duk abin da zai faru karka yi bakin ciki kada kuma ka damu zan yi wasu abuwa da za a gani karka ce mu kowa komai Allah ka datar da mu mai Allah ce فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ نعم ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا نعم قالوا نعم. وأقبلوا عليهم ماذا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون Allah ta'ala yake ba mu labari yanzu annabi Yusuf alayhi ya cika musu alƙawali ya yi musu awu kuma ya kayansu gaba ɗaya yanzu ga sunan za su kama hanyar tafi bayan kuma annabi yusuf ya gaya ma annabi eh, ya gaya ma dan uwansa benyamin cewa ni ne dan uwanka kada ka yadda ka nuna musu kuma ni dan uwanka ka yi su da ka duk abin da za ka zai faru karke bakin ciki akwai manufar da ya sani kuma zan yi haka to shi ne allah ta'ala ce muna falamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayan abinci loto da aka zo aka yi musu yanzu an ɗaura ma dabbobi su ma an raka sun tafi kawai sai da aka gama sa abinci wajen awo sai Allah ta ce ja'ala siqayata fi rahli akhihi sai annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya dace kwanin shan sarki ko kofin sarki da yake shan ruwa da shi ko yake shan giya da shi sai sanya shi a cikin buhun dan uwansa tunda kowace dabba ana rura mata buhunan to dai da ki kwanin sai sanya a cikin kasan dan uwansa sai ce to Allah ba da sa ku je Allah kiyaye hanya ba tare kowa sani shi dan wanda bai sani ba su ba ba sani ba amma shi shi ya san wannan ana gama wannan suna tafiya sai annabi Yusuf ya tambayi me shayar da sarki yace ce ina kofin sarki shi ba bai sai da ko bai sanya ake ya karar sarki da kubinsa kuma shi ne yake da kula da kubin ina kubin sarki ce ban gashi a nemo shi ya duba iya inda zai duba ce bai gani bai sai ina ba akwai baki da suka kwana gidan nan kaga akwai kyakkyawan zato da kuma alakar za a iya samun kyawun saboda bi sun kwana gidan nan da aka nemo su sai ya bi su shi ne sai je sami sai ce musulmi ina muke kuma ah, azana mu'azin أيتها al'iru innakum lasariqun sai mai shayarwa ya biyo su da gudu ya ce ya ku wannan ayari ya ku wannan ayari ku dakata ku tsaya a cikin ku akwai barawo lalle ku barayi ne ku tsaya sai suka tsaya diris a ah, mu da aka mu wannan kyakkyawar tarba aka yi mu wannan Ta goma ta arziki ya za mu yi sata kuma bayan wannan karamci da aka yi mana suka tsaya saboda sun suna da gaskiya ba wanda ya san yasa saci wani ba wanda kuma aka hada kai da shi aka yi sata sai suka yi shu suka tsaya sai na kallon mai sarki fa azzana mu'azin mai shela ya zo ya shela ya ce ayyatu al'ir ya ku waɗannan matafiya lasari kuna lalle kuma maqarayin da haka dole za yi ne a yi bincike kenan ko alu akbalu alaihim ma za ta fi sai suka juyo suka kalli wannan mai shayar da sarki suka ce mai kuke nema mai kuka rasa da har kuke tumar mu muka doke shi Alu na fi suwa almaliki wali man ja abi himlu irin wa ana bihi za'in yace muna neman kwanon shan ruwa na sarki ne shi muke nema ya bata kuma duk wanda ya kawo mun shi zan ba shi hatsi abinci lodi daya na me na raƙumi ko na jaki ko na doki wa ana bihi za'in ni ne nake da alhakin wannan kuma wasu malami suka ce wa ana bihi za'in ma'ana kofin ni nake kula da shi ya za yi bata waɗansu malaman tafsiri kamar da imam ibn uh, sayyidi ya kawo cikin littafinsa na durul mathur ya ce sarki yana da kyakkyawan zato a gare ni yau kuma ina da haɗuwa da sarki na tabbata kuma sai ya sha in je kuma babu kominsa ai mutunci na yazi da aka ko ana ha maza ko ana ha mata sai an nemo komin su ko suka ce yawa kun san babu shi a wajenmu wasu ka ce tallahi qalu tallahi kada alimtun ma ina da nufsir fil ard wallahi kun san mu ba mu zo mai yi barna ne a bayan kasa ba mu zo mai fasadi a bayan kasa ba ashe sata fasadi ce a bayan kasa fasadi ne a bayan kasa shugaba ne kai gwamna ne kai ciyaman ne ko kwamishina in kai sata sunanka kai barna a bayan kasa ka lalata ƙasar saboda kai shugaba ne bai kamata kai barna ba to shine suka ce qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsina fil ard wallahi kun san mu mu zo mu barna a bayan kasa ba wa ma kunna sariqina kuma wallahi dai ba mu kasance barayi ba ba mu barna ba kuma mu sata ba kun mun zo ba so ba ba mu kule ba kuma mu muku sata ba gaskiya suke faɗa kenan ko abin da suka sani suke faɗa sai ba fara ya ce musu qalu ba ma jazaa'u in kuntum kadibina to menene sakamako in aka same shi a wajen ku kuma bayan kuma na ƙarya me za yi kun ce baya wajen ku idan mun shi a wajen ku ba menene sakamakon wannan qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu kazalika najzi zalimin suka ce duk wanda aka same shi a wajensa wannan shine sakamakonsa Allah ta lace haka na muke sakan ya maza a zalimai tunan malamai suna da fasara da yawa menene ma'anar cewa alu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu duk wanda aka same shi a wajensa to shine sakamakonsa ma'ana me suke nufi da wannan sai malamai suka ce su fassara ta farko suka ce suna nufin a mai hukunci irin abin da ake a garinsu me ake a garinsu idan ka barawo to za a mai hukuma biyu ne in an cewa mai bula da ɗari to sai a mai nawa ɗari biyu shi ne fahuwa da za a hukunsu a wajensu sakamakonsa a mai dabudin ɗin hukuma wasu ka ce a ba ita ce fasarata ba suna nufin فهو جزاؤه jaza'uhu معنى ma'ana حكمه عندكم menene hukuncin da kuke barawo a garin ku to duk hukuncin da kuke barawo a garin ku yi masa to hukunci kuma a garin Misira, a wajen waɗannan kibbawan shine duk wanda ya zama barawo to ya zama bawa ya zama bawa wanda ake masata shi zai rike shi zai ci gaba da kula da shi da more masa har zuwa ardin kimar wannan abin da ya sata kun fahimta kun gane yanzu da haka yanzu ne hukunci a wajen ku yi masa saboda suna tabbas ba marawa cikinsu don ba ɗabi'a su wace sata ta duk wanda aka samu wannan kofin sarkin to a mai hukunci kofin ko mai tsada ne dan malamai sun ta sabani akan me aka yi komai da shi wasu sun ce na azurfa ne kamar magana Abdullahi bin Abbas wasu kuma sun ce na gwalle to kobi ai kaga babba ne ko ana awo ma da shi kuma ana sha da shi malaman kira'a sun ta sabani wajen karanta suwa wasu sun ce siya wasu sun ce siya'u bi ma'ana bil kisra wasu kuma sun ce sawa'u sadin bilfata sai kuma ayi hamza sai yi. wasu kuma suka ce a ah, suwa almal da kisra kenan ko suwa'i wasu kuma suka ce suwa duka sun karanta da to wannan kobi in aka same shi to duk wanda aka samu a wajensa laifi na kai ku yi mai duk abin da ya dace shi sun yi take na ko sun ba da hukuncin da suke ganin za a yi to shi ne aka ce ka zalika rajin zalimin hakanan muke satan ya barayi sai zama wannan maganar mutanen misir ne ma'ana duk wanda ya kasance barawo azzalimi ke za mu yi hukunci ko kuma ya zama maganar Allah kazalika rajul haka hakanan muke yi ma azzalimai mu hukunta su ma saboda sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sun zalunce shi yanzu ma ga sallah ya kama su sun da hannun annabi su an fahimta duka in ga ɗauka babu wanda ka ce akwai cin karuwa fasara to Allah ta'ala sai ce mana me tunda kun yadda a neme shi yanzu a cikin kayanku to yanzu ga sarki da kansa ko kuma annabi yusuf da kansa zai nemi wannan abu ba wai bawa za sa shi ya zata lace fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi sai ya fara nema a cikin kayan ‘yan uwansa kafin ya zo kan da ɗan uwansa saboda ne su samu nutsuwa ina babban kurashi? aka sa hannu aka cakuda aka cakuda babu sai samu nutsuwa yanzu shi ba zai zama bawa ba ruwa ta shako idan shi ba ta wuce ka daina ta bada ba shi kenan to yanzu shi an duba babu komai a cikin nashi wasu malamai suka ce yayin da annabi yusuf yake duba kayansu in bai samu ba sai ce astaghfirullah saboda me saboda ya ce innakum lasariquna ko barayi kaga an jefe su da kalmar da an san ba ta su ce kun gane to tunda an cewa barawo kuma an duba babu sai a baka hakuri ko a ce kai ba barawo ne ya hakuri tun da ba cewa kai a cikin ku akwai barawo ba innakum lasariquna lalle ku barayi suka ce mu ba barayi bane ba ba barna kuma ba kasa a duba da duk wanda aka duba nashi sai a ce astaghfirullah mutum na farko mutum na biyu mutum na uku mutum na hudu har zuwa na nawa na goma to su malamai suka ce ana gama na goma ba a samu ba sai suka ce to shi kenan ya ce musu kuje suka ce a ajiye wani ku da yin mu ba abinda kuma yake su a je gari shi kun fahimta su da sun da tsofo babu ana su su yan bangare ɗaya ne babu to shi ma wannan sai an duba shi ma a duba a ga menene a cikin nashi saboda ku mutanen misira da kai sarki ku samu natsuwar cewa lalle mu ba barayi ne kuma lalle mu ba mabarnata ba ne saboda mu yayin annabin Allah ne ba masu ta to shi ne Allah ta'ala ce mana fabada abi au'itihim qabla a khiyi sai fara da nasu kafin ya zo cikin kayan ɗan uwansa kaga sai Allah ce khiyi da ƙarnama ma in wanta ka tana sun mastakharaja min wi'a'i akhihi sai ya fito da ita a cikin kayan ɗanuwansa uwansa al-imam abdurrahman nasir sa'idi ya zo fassara wannan ayar sai ce ka duba hikimar Allah da balaga al-qur'ani qur'ani ya san ba barayi amma an jeba musu kalmar barayi saboda sarazana tun farko to da aka zo aka ce sun karaja sai ya fito da ita abinda baka sa ba za ka fito da shi kuma in ci kalmar da kyau aka ce ya fito da shi a sheke ne shi ya sa ko in ba shi ya sa ba bai kamata fito da shi sai ya fito da shi lafazin za ka duba ba aikin ba ba a ce musu sun ma waje da haɓa sannan ya same ta waje da abinda ba kai tsammanin za ka samu ba an gane kuma ba a ce kayan sata ba saboda masu liba ba sata kai idan aka ci gaba da tafiya da wannan kalmar sai zama ana ci gaba da tuhumar saka abin da ba su da haƙƙi sai aka ce sun jaha sai ya fito da ita dama shi ya san tana ciki Allah sa kuma ci min nake so gani ya sani da aka shi ya fito da ita wannan ibara ce ta larabci da balaga ta alqur'ani su mastakaraja min wi'a ahi ya fito da ita a cikin kayan dan uwansa gaba ce kayan su sai aka ce kayan dan uwansa dan dai a da nuna maka yanzu alaƙa kuma ake sa sake kulla sabuwa tsakaninsa da ɗan'uwansa. sai ce ka kidna yusuf haka nan muka yi ma muka shirya ma annabi yusuf irin wannan kaidi din don ya iya koyon wani abu ko kuma zalika kidna li yusuf haka muka sana'anta ma annabi yusuf saboda me sai Allah ta ce ma kare li akhudha akahu fi dinil malik illa ya sha Allah ba zai iya daukar dan uwansa ya zama da shi a cikin gidan sarki ba sai Allah ya so to tunda Allah ya so shine sai shirya mai wannan makidar a koya mai wannan wayan in ka da wayo a duniya to ka samu ta baiwa ta Allah kun fahimta to ka yi wayo ka samu duniya amma kaka zallaci mutane yanzu wani wayo ne annabi su rike yi karka ta ka zauna ba gidaje musulunci ba san shashasha musulunci ba san sakare musulunci ba san solobiyo soko mai tunanin irin na tunkiya ka zama mai wayo in ayi nan ka yi nan in ayi nan ka yi nan in ayi nan ka yi nan ya zama kai wayayye ne ba ba gidaje ba ne musamman ustazai ana kallon ko da yashi gidadawa ba mu san duniya ba yan taba ka cewa wannan kayan ku ne na arna wa ya gaya ma iya waya kayan arna ne ba da iman Allah bace ka ce koya rubutu duk abin da zamani ya zo da shi ba kafirci bane ka koya shine waye annabi yusuf ba ga minista bane minista ne mai babba kujera a gari to shi ne Allah ta'ala ce muna sai ya fito da ita daga cikin kayan ɗan'uwansa haka nan muka shirya ma nabi su dubara da wayo da zai yi don ya iya mallakar ɗan'uwansa uwansa su zauna da shi a gidan sarki to yanzu tun da ce barawo kaga kuma hukuncin misira wanda aka ɗauke maka shine da zama bawansa yanzu benjamin ya zai zauna gidan sarki an gane shine wayan da annabi su ne dan ya ci gaba da uwan uwansa wannan abu kuma wahayi ne Allah ya masa dan a ƙara jarabta annabi yakub a gaya zai yi an yi alƙawari gajan kuma kwace shi to shi ne Allah ta ce na fa'u darajatin man nasha muna ɗaga darajar wanda muka so a cikin bayinmu wa fa'u kullu zai ilimin alim akan dukkan wani mai ilimi kuma ko wani mai ilimi ko kuma ya zama cewa wa fawqa kulli zai ilmin alim su suna da ilimi amma annabi yusuf ya fi su ilimi ko ya zama wa fawqa kulli zai ilmin alim akan duk wani mai ilimi akwai wanda ya bi shi akwai wanda ya bi ka akwai wanda ya bi wancan akwai wanda ya bi wancan haraje zuwa ga Allah wanda ya bi kowa da kowa mun gane to haka Allah shi da ma Annabi Yusuf yanzu ya yi kwatar dan uwansa a hannun waɗancan gobe insha Allah ta'ala sai mu ci gaba daga wannan gaba da muka tsaya a aya ta saba'in da shida sai mu tashi akan ta saba'in da bakwai mu ji iya labarin ya karasa tunda har yanzu ga su ga annabi su a tsaye da aka sai mu tsaye da su sai gobe mu ji menene labarin su ko Allah ya tada mu ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka yafe mana ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka kara mana aminci ka karba mana ibadun mu kai mana rahama idan ka karbi rayuwar mu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ka aminta da mu Allah ka ba mu zaman lafiya ka aminta da mu daga dukkan abin da muke tsoro ya Allah Allah kai ne fa'alul lima turid ya ubangiji Allah ka tsare mu ka kiyaye mu kuma da inda muke wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh